Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karatu baba ya kuma makiri. Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince bai ɗaya a ji Asabar cewa bangarori masu yaƙi a ƙasar Siriya su fara aiwatar da shirin tsagaita wuta na faɗin ƙasar baki ɗaya a ƙalla kwanaki talatin kuma a cire shingaye da aka saba wasu wurare ciki har da gabashin guta. haɗin kan da kwamitin sulhun ya samu ya biyo bayan wata zazzafar tattaunawa da na kwanaki akan bullo da tsarin da rasha za ta amince da shi an cimma matakin ne da na wato bisa kuduri na kasashen sweden da kuwait suka yi aiki a kansa har zuwa ranar da aka kada kuri'an wakilin kuwait a majalisar ɗinkin duniya mansur al ya ce mun san cewa wannan kudirin ba zai magance matsalolin kai kayan agaji da ake fama da shi a siriya nan da nan ba sai dai muna ganin wannan alama ce ta samun nasara ya ce yanzu za iya aiwatar da wannan ƙudirin ƙudirin ya buƙaci ɓangarori masu yaƙi su tsagaita kisar kiyashi ba da bata lokaci ba na akalla kwanaki talatin a jere kuma su ba da damar shiga da kayan taimako ga mabukata kuma a ba da dama a kwashe waɗanda suke fama da tsananin ciwo da masu rauni sai dai wannan matakin baya aiki akan ƙungiyoyi 'yan ta'adda kamar su is da nusra front ko kuma wato alkaida. fadar white house ta rufe wasu bayanai da bakar tawada a cikin kasidar da 'yan democrat a majalisa suka fitar a kan zargin da bangaren republican a majalisar suke yi wa suke yi cewa hukumar fbi tana amfani da ikonta na bincike ta yadda bai dace ba 'yan democrat sun fi da kasidar ce a jiya asabar makonni uku bayan da david nunes ya shirya kasidar da ma'aikatan bangaren republican a majalisar wakilai suka tattara fitar da kasidar da democrat ta yi ya biyo bayan tattaunawa tsakanin hukumar fbi da babban mamban kwamitin tattar bayanan sirri na majalisa na bangaren democrat adam schiff mai wakiltar jihar california a kan irin bayanai da ya kamata a fitar da su schiff shi ne mai da ya rubuta kasidar democrat a matsayin martani da takarda da nunis ya shirya da ke zargin hukumar fbi da ɓoye wasu bayanai akan alakar democrat da wani bincike mai adawa da takardun da aka yi amfani da su wurin samun izinin takardar sammaci daga tarayya domin binciken tsohon mai ba da shawara ga kwamitin kamfen trump da ake kira carter page kimanin masu zanga-zanga 500,000 a manyan titunan birnin eh, tel aviv na ƙasar isra'ila jiya asabar ne suka bayyana adawarsu ga mayar da 'yan afirka masu neman mafaka zuwa ƙasashensu su wadda galibinsu sun fito ne daga kasashen sudan da eritrea an gudanar da zanga zanga ne a kudancin tel aviv inda galibin mazauna wurin 'yan afirka ne wanda suka shigo birnin ta wata tashar motar bas-bas da ke wurin sama da shekaru goma sha biyu ana kiyasta 'yan afirka dubu arba'in ne suka shiga kasar isra'ila ba bisa ka'ida ba a farkon wannan mako isra'ila ta fara tsar 'yan afirka da suke neman mafaka da suka ƙi yarda da taimakon da isra'ila za ta ba su domin ba su ƙwarin gwiwa su koma a ƙasashensu da ya kai dala dubu da biyar da kuma kuɗin jirgi zuwa ƙasashen nasa afirka waɗanda suka ƙi tafiyar za su iya huskantar ɗauri na sai ba ta gani tuni dai aka ɗaure irin waɗannan 'yan gudun hijiran a cikin wannan mako gwamnatin isra'ila kuma tana ɗaukan waɗannan mutane ne a matsayin bakin haure da suka zo neman kuɗi amma ba don ana neman su a kasashen su don a kashe su ba amma wasu ko 'yan kasar isra'ila masu goyon bayan bakin hauren sun shiga cikin wannan zanga-zangar ta jiya asabar tare da su masu neman mafakar suna rike da kwalaye masu rubutu cewa babu batun kora kuma dukkaninmu 'yan adam ne china ta maida martani cikin fushi a jiya asabar a kan sabbin takunkumi da aka dora wa koriya ta arewa amma kuma ta ce tana kan bakanta na ganin na kokarin ganin an dakile shirin nukiliyan pinyon da kera makamai masu cin dogon zango shugaban amurka donald trump ya sanar a ranar juma'a abin da ya kira ta kunkumai mafi girma a kan ƙasar koriya ta arewa kuma ya yi barazanin ɗaukar mataki na biyu idan wannan matakin bai tasiri ba. da suna auna wani mutum ɗaya ne da kamfanoni 27 da kuma jiragen ruwa 28 masu rajista a china da wasu ƙasashe. nagari na kowa. Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Kamar yadda wata ba za ku kasa ji ba, ‘yan bindigar Boko Haram sun sace ‘yan mata ‘yan makarantar sakandaren gwamnati da ke garin Dabci a jihar Yobe. Wadda zuwa yanzu kwamishinan ilimi na jihar Muhammad Amin ya tabbatar mana da cewa ɗalibai 84 ne har yanzu ba san inda suke ba. lamari da ya ƙara jefa iyaye da al'ummar yankin baki ɗaya cikin damuwa. Mun kawo muku wannan batu ne saboda irin koma baya da wannan satar za ta ƙara kan harkokin ilmin zamani a yankin da ko ba don zuwan rikicin Boko Haram ba, masana suna cewa zai ɗauki shekaru ɗari kofi kamin a ce yankin ya rufe gibi da ke tsakaninsa da wasu sassa da ke arewacin Najeriya balle kuma kudancin ƙasar. Muna jajanta iyaye da al'umma da kuma gwamnatin jihar Yobe da aukuwar wannan lamari. Allah ya sa a gano su duka baki ɗaya da fatan hakan zai sa ma a samu jajircewar al'umma na ganin 'ya'yansu sun samu ilimi. Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Najeriyar mu ce, kar mu bar ta ta wargaje. mu ce, mu reno saboda 'yan cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da mm-hmm. a tausaya mm-hmm. a agasa mm-hmm. sannan a taimaka Allah ya ba mu zaman lafiya da lumana da kwanciyar hankali da arziki Yanzu kuma sai jihar Kebbi inda duk da cewa jihar tana yankin da masana suke cewa yana daga cikin yankuna da ke baya ga ilimin zamani akwai alamun jama'ar yankin kyamar ilimin zamanin bai kai irin na yankin arewa maso gabashin kasar ba, inda ma ‘yan bindiga kamar yadda kuka ji suke sace ‘yan makaranta domin su saka su yin auren dole da mutane da ba su sani ba mazan kuma a tilasta musu zama matu ‘yan ɗaukar bindiga. A Kebbi kam, Wata makarantar Islamiyya da ake kira Malja'us Sunna da ke unguwar tudun wadata bikin yaye ɗalibai 89. Muna kawo muku wannan rahoton ne saboda ganin yadda makarantar ta dage wajen ganin ɗalibanta sun samu duka ilmukan na addini da kuma na zamani. Ɗaya daga cikin malamai da suka yi jawabi kuma ya yi magana kan muhimmancin ilimi shine Malam Abubakar Riba. kamar yadda za ku ci gaban jawabin nasa rahoton da wakiliyar sashen hausa maryam atu muhammad ta aiko mana idan baka samu zama malami ba to ka yi kokari ka zamo muta'alliman ɗalibi irin mu masu neman ilimi kullum ka ta san malamai ka je makaranta ka nemi ilimi ko da kullum ka je makaranta mas'ala guda za ka karanto ka fahimce ta idan aka kwashi wata guda aka kwashe shekara aka kwashe shekaru sai ka zama malami annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce au muhibban ko kuma idan baka zama malami ba baka zama almajiri mai neman ilimi ba ka yi kokari ka zama mai son ilimi son ilimi ko yana bayyana ne da son malamai da son almajirai ɗalibai masu neman ilimi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce au sami'an ko ka zamo mai saurare yanzu duk wanda ya zo nan shi ma ya shiga cikin mutanen nan hudu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya yi ƙoƙari ya zamo cikinsu domin wannan haɗuwa taku kuna saurare yana ƙarfafa malaman wannan makaranta yana ƙarfafa wayannan ɗalibai yana ƙarfafa masu ba da gudunmuwa yana karfafa masu jawabai a wannan wuri kuma ilimin nan wato mai harshen damu a samu ilimi na addinin musulunci wanda don addini ne allah halice mu sannan kuma a samu ilimi na zamani wanda irin ƙwarewa da wayannan ɗalibai suka nuna a yau aka zo aka yi karatun alkur'ani da ruwayoyi daban-daban aka zo aka karanta mana hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da fassararsu aka zo aka yi muhawara aka gabatar da kasida da harshen turanci to wannan ya nuna cewa lallai an nemi ilimi bisa ga huskar da ya dace musamman yanzu gwamnatoci suna kokari ya zamana kada mutum ya zama malamin arabiya ko malamin musulunci zalla ya hada da ilimi na zamani wanda ake ce mai ilimin boko wanda yake daga cikin wannan tsare-tsare ko wani abun da suke ce integrated quranic schools to wanda duk ya zo ya ga abun da ya gudana a wannan taro da abun da ya fito daga bakin wannan wayannan ɗalibai ya san makarantar da we are already integrated don haka mu ba mu bai ilimin boko baya ba amma ilimin addini shine gaba alqur'ani hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam fiqhin musulunci kazalika na zanta da wata ɗaliba wadda ta sauke karatu daga makaranta mai suna suna na aisha albaiti kuma suna wannan makarantar malta na islamiyya tudun wada an kasa su biyu ne akwai waɗanda suka saukar wayar warushu akwai kuma waɗanda suka saukar wayar hausu to ni ina cikin waɗanda suka saukar wayar warushu shi ma'ana kenan ma'ana ruwaya ruwayawar shu ba ɗaya take da ta hafsu ba ta hafsu daban ruwayawar shu daban wata hafsu ruwayawar shu an an asub ne shi kuma ga ruwayawar shu an nafi' ne kina ko zuwa makarantar boko eh ina zuwa makarantar boko wace makaranta kike ina federal university benin kebbi ah, shi babba ce kike mm. ya kika ga makarantar boko da makaranta a karatun alkur'ani gaba Tau, karatun alkur'ani mai girma idan na dai mutum ya iya shi ya fahimce shi to na boko ba zai mai shi wahala irin hakanan ba shi yasa aka fi son mutum ya tashi da karatu na addini ya san karatun addini sosai ko na boko shi ma yana da nashi amfani amma na addini yana da matukar muhimmanci shi ma to wani kira zaki wa yan mata irin ire-iren ku da ba su makarantar boko kuma ba su makarantar alkur'ani to ina kira ga yan mata irin mu da su dage da karatun addini su tashi su nemi karatun addini haka nan ma shi ma karatun boko su tashi su nemi karatun boko ko ina ka taba ka taba addini kuma ka tabi na boko kada ka zauna baka karatu mutumin da ya zauna bai karatu to bai makansa amfani ba dan wata na sai yana damar rashin yin hakan rashin karatu nan da ya kulba da kulba jama'a idan mutum bai karatu ba to wata rana zai na dama zai ji haushin rashin karatun nan da bai yi ba na kuma zan tara wata ɗaliba wadda ita ma tana cikin waɗanda suka sauke karatunsu daga makarantan. Sunana Aishatu Aminu Baiti ina makarantar Marja Suna Islamiyya tudun wada birnin Kebbi. Na sauke ne a Ruwayatu Warash. Shi Ruwaya Warash yana da bambanci da Ruwaya Hausa. Shi Ruwaya Warash ana kiran shi da Ruwaya Warash bin Asim sabanin shi Ruwaya Hausa. kina makarantar boko ko eh ina kuma yaya saukin al'amuran suke zuwa wani kira zaki wa yan wanke eh, yan mata irin ki su rungumi a ah, karatun alkur'ani da kuma na makarantar boko karatun islamiyya na da amfani sosai sosai musamman gare wa mu wa'anda ke tashi yanzu sannan ina kira ga sauran uwa na iri na da su dage da karatu saboda karatun islamiyya shi a komai hada karatun islamiyya da boko yana da sauki har dai ka fahimci karatun ka kana islamiyya bai da wani wuya in dai har kana mai da hankali ka karatu islamiyya saboda shi karatu islamiyya shi na ka bude kwakwalwa har ka gane ka gane wancan in dai ka iya shi da ikon Allah za ka samu sauki wurin karatun ka na boko a wajen saukar karatun manyan malamai na makarantun malja'u sunna daga sassa daban-daban na jihar Kebbi sun yi jawabai kuma taron ya samu halartar dimbin jama'a Maryam Atto Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Amma labarin bai zama ɗaya ba a wata makarantar da ke ƙauyen Kabobo mai tazarar kilomita goma daga riga Rigacikun a jihar Kaduna. Wakilin sashen Hausa Iliya Kure wadda ya ziyarci yanki ya ce makarantar ƙauyen tana daga cikin makarantu da suke buƙatar ɗauki na gaggawa domin na farko ɗakunan karatu biyu kacal gare ta inda ɗalibai fiye da ɗari biyu daga aji ɗaya zuwa shida suke takura suna karatu. amma babbar matsala ita ce ta rashin malamai domin tun fil azal malamai uku ga makarantar kamin ma gwamnatin jihar ta wato ta sallami wasu malamai domin rashin ƙwarewa. Ga abin da ibin limamin ƙauyen Malam Aliyu Hassan ya gaya wa Iliya Kure. Eh, gaskiya muna sa yaranmu makarantar islamiyya ware kuwa tun da yarinya za ta iya kawo maka hadisi tun daga na ɗaya haɗari da wani abu insha Allahu da kai insha Allahu ware kuwa tun da mu muna jajircewa muna sa su a makarantar islamiyya mu ma muna kan makarantar ne kullum har yanzu ma akan karatun islamiyya karatun addini muke kwarai kuwa to ina zancen karatun boko eh karatun boko gaskiya mun sa yaran mu a karatun boko a yanzu haka wasu suna kaduna wasu suna zaria kuma a yanzu haka primary school din ma ana karatu kuma wasu sun fita ma suna daga cikin suna karatun boko to amma karatun 'ya'ya mata na da matsala nan garin me yake kawo haka eh gaskiya mun dan furin jaye akan nan maza a bisa na mata amma kuma yana da kyau na matan mu yi shi saboda za su taimaka mana idan sun yi makaranta za su shiga dabto kaga su za su karɓa haihuwa da sauransu kaga wannan ma an samu ci gaba za a samu sauƙin mace-macen haihuwa da sauransu wasu ma na ganin cewa in mace ta sami ilimi yana taimaka wurin gyara gidanta eh gaskiya ne saboda duk abin za su yi ƴaƴanta za ta tarbiyyatar da su tun kafin ma su je makaranta kwarai kuwa saboda shi ita ilimin ya mace tana amfani da fiye da kashi goma ne akan namiji tunda shi namiji akan yana harkan neman abinci shi da sauransu kaga ita ko a gida tana tare da yara ita za ta tara tarbiyyatar da su shugabannin addini na da rawa sosai da suke taka wurin wayar da kan jama'a irin wannan wani hubasa kuke ganin wurin tabbatar da cewa kun saka kanku haka eh gaskiya muna tarbiyyatar da yaran yaranmu akan karatun addini saboda muna dama Allah ya ce ka nuna maka ‘ya'yanka abubuwa guda uku eh, eh, manzo Allah ya ce ka nuna ma ‘ya'yanka abubuwa guda uku hubbin kun san annabinku wa hubbi ahli baiti wa hula ahalihi wa ahalihi da iyalansa wal qira'atul qur'an da karatu alqur'ani to in ka koya ma ƴaƴanka wannan abubuwa guda uku to sha Allah za su taso a cikin tarbiyya mai kyau ka sanar da su addini daga nan in Allah da zaka tamu ainihin ƴaƴanka masu biyayya sha Allah insha Allah na ga makarantar ku nan a rufe gashi kuma lokaci ne da ya kamata a ce yara na makaranta me ke faruwa eh to jiya inda Allah sa a jiya ainihin laraba ka zo a jiya alhamis jiya sun zo karatu amma yau malamin an masu mutuwa ne a gidansu to dama sakamakon wannan mm, wanda yanda malam nasiru ke tantance mana malamai da sauransu to an ana tantance malaman ne za a samu wasu sababbi ne a haɗa su da wannan shi wanda ke karantarwa amma shi an mashi mutuwa shi sa bai samu zuwa ba shi malamin dama maluma na guda nawa suke nan Kabin bayan tattacewa kuma guda nawa suke yanzu eh, akwai malamai guda hudu kwarai kuwa akwai na boko guda uku akwai na islamin guda daya kwarai mhm. kuwa bayan tantancewa eh bayan tantancewa yanzu an tantance za a karo mana guda uku ne yanzu da aka gama tantancewa guda nawa suke eh yanzu an tantance guda uku za su zo amma ba su riga sun iso ba kafin a rage guda hudu suke akwai na arabi guda ɗaya akwai na boko guda uku eh, yanzu an kori mutum uku kenan kuma sun cira sun mana alkawarin su kawo mana mutum uku to amma tun yaushe kenan wannan ya kasance eh to da barin zuwan sa ma bai wuci sati ɗaya nan da barin zuwan wancan amma an ce a wannan satin kuma za a samu muna ainihin wanda za su cike gurbin su kana magana da sha'aibu usman kabobo shugaban matasa ke na kabobo eh zancen ilimi kam gaskiya ana samu amma kaɗan kaɗan ba sosai ba me yasa saboda karecin malamai da makarantu amma na ga primary a garin naku eh primary ne kuma duk da haka saboda malaman ba su yawanta zuwa akai akai shi yasa mu ma yaran ba su saba da zuwa ba sosai me yake faruwa to abin da ke faruwa a wannan makaranta su malamai suna zuwa amma ba sosai ba sabili da karecin abin hawa suke kawo mana complete din shi ba su da abin hawa ba a ba su abin hawa ba daga cikin suke zo eh, su ukun su ne suka ce to cin abun hawa ne wataran ba su zuwa wataran su samu su zo wataran kuma ba su samu ba ba su zo ba shine sakamakon da yau idan dalibai sun tafi makaranta ba su zo ba shi zai sa gobe kuma idan suka zo zai sa su kuma ɗaliban zai zamto su kuma wasu ba su je ba saboda yanayin dauriya wasu suna matsa ma yaran su je ko da sun zo ko ba su zo ba su je wasu kuma iyayen ba su matsa ma yaran su akan makarantar to yanzu kun naɗe hannu kenan ya zama to abin kallo a'a mu din dama muna ta tunanin cewa ya za mu yi kai mu communication mu haɗa kai mu ya mu don saboda mu nemo haɗin kanmu gaba daya matasa dattawa iyayenmu kenan mu haɗa kai mu ga cewa mun nemo wannan karken matsalolin nan na game da makaranta mu haɗa kan yaran mu su riga zuwa makaranta. To kun taɓa tuntuɓan gwamnati ko wata hukuma haka? Gaskiya ba mu taɓa tuntuɓan su ba saboda ba mu samu chest yanda sarari yanda space yanda za mu samu mu tuntuɓe su ba. Saboda yawanci kaga tun da mu muna lungu ne. Yanda za mu yi ma mu samu gwamnati mu mata magana haka shine ma ba mu samu. Yanzu me kace so gwamnati ta yi? To ni yanzu ina son gwamnati ta ba ta taimaka mana yaranmu za mu haɗa kai su rika zuwa makaranta ta turo mana malaman makaranta. Duk ƙoƙarin da wakilin sashen Hausa ya yi domin jin ta shugabannin ƙaramar hukumar game da wannan matsala ya ci tura. Ɗaya daga cikin dalilai da suke ci gaba da jawo cikas kan harkokin ilimi musamman a arewacin Najeriya shine rashin ƙwararrun malamai kuma wadatattu. Wani malami Nasir Abdulhamid wadda duk da irin matsaloli da ke tattare da aikin malanta har yanzu yake matuƙar ƙaunar aikinsa. a lokacin da kuma marubuta suke wallafa littattafai kan 'yan siyasa domin su samu ta goma shi da abin hannu, Abdulhamid ya rubuta littafi ne kan dalilai da suke janyo koma bayan ilmi a karamar hukumar Karin Lamido da ke jiya ta Taraba. Ga hirarsa da wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona. Eh, sunan littafin da The Impediment of Educational Development in Karin Lamido Local Government Area. Abinda suke hana cin gaban ilimi a karamar hukuma Karin Lamido. a ganin ka kamar menene waɗannan abubuwa eh wayannan abubuwa dai na lura ne na kafin nan in tafi cikin zance na na asalin appreciating maluma waɗanda sun ka kasance daga lokacin domin na lura da wani abu domin in kana zancen ilimin zamani to dole ne sai ka dubi missionaries waɗanda sun ka taho a wannan lokaci suka buɗe wannan mission schools ɗin kafin native schools din kafin nan kuma idan za ka dubi su missions din sai ka dubi ma'ana Europeans da suka taho. To ni na yi wani tunani ne wadda lokacin turawa sun kasance suna ainihin gudanar da ayyukansu yadda ya kamata, inda makarantu suna tafiyar da ayyukansu yadda ya dace. Abubuwa da na yanzu na lura na gani akwai maganan cin hanci da rashawa da son zuciya da wasu abubuwa ya mai da wa'innan abubuwa baya wanda ya zamanto da cewa mutane da suka dace su kasance a kan wannan turban ilimi ɗin sai aka ba a appreciating abin da na baya suka yi to sai na lura da a nan dattawan ko suna raye ko sun mutu ya dace a ce in appreciating deed ɗinsu ma'ana aikinsu shi ya sa na ɗauko daga farkon baturen da ya soma sa kafansa a karamar hukumar karin lamido zuwa kan maluma wa'inda suka kasance cewa suka yi wannan bauta ma kasansu daga waɗanda ake kiransu probation teacher ko kuma pupil teacher zuwa kan asalin maluma ɗin da ake kiransu teachers ɗin. To duk ga baki ɗaya na lura na appreciating did ɗinsu na saƙulo sunayensu da hotunansu na sarrafa shi cikin littafi na kuma na ɗauko managerial work nasu ma'ana yadda suka gudanar da ayyukansu inda na ajiye shi shafta bisa shafta inda na ajiye littafi na zuwa shafta bakwai a cikinsa inda shafta na farko na yi amfani da introduction a wannan littafi din then shafta na biyu ya zamanto shine managerial uh, keeping na wannan littafi din shafta na uku shine na yi magana akan shi malami kansa idan aka ce teaching to idan kana tafiyar da teaching me teaching din kuma menene ya ba sai kana kai ka san me ake kira teaching din kafin nan ka san wane ne malami bayan ka san malami sai kafin nan ka san qualities na shi malami to shine na ɗauka a shafta nawa da alama wannan rubutu naka wato na ƙauna ne na aikin malanta eh hakika na ƙauna ne shekara nawa kai aikin malanta eh, eh ni dai na soma aikin malanta a ran hudu ga watan ɗaya alif dubu tara eh, da sassa'in da tara na soma aikin malanta to idan mutum ya duba yau galibin mutane suna rubutu akan masu sana'o'i na zamani inda ke da maiko domin in suka yi rubutu daga nan sukan iya samu wani abu amma kuma ka ɗauki malamai eh hakika na ɗauki malamai domin sabila da hali da su kansu malamai suka samu kansu a ciki ya zamanto da cewa idan an ce ma mutum malami ne more especially in an ce masa malamin primary ne sai a ɗauke shi bai da mutunci bai da wani ma abin da ya kamata a faɗi a kansa domin sai a ɗauke shi kamar mutum ne wadda bai cika ma mutum ba a kullum ana kallon shi ba mutum bane cikin mutane to shine dalilin da ya sa na duba na ce to wa'annan kuma su ne gaskiya su ne mutane domin su ne gincikin ilimi wanda idan ba an dawo da hankali a kansu ba to a gaskiya ilimi kullum ko a wace society take takan iya zamanto koma baya madalla idan ka dubi bayan ka karanci tarihin rayuwar wa'ancan malamai menene kake gani a yanayin koyo da koyarwa a wadda da son ka ne a dawo da shi a tsarin ilminmu. Akwai abubuwa da ya dace wadda za a lura da shi, wadda gwamnati ita ta bar shi. Mun sani zamani ne ya kawo cewa maganan eh, komai yanzu ya koma takaddanka. Bayan takaddanka nan sai a dubi muhimmanci ka kuma na son wannan aiki kana son shi da gaske ba ka zo ne domin sabila da kawai in ka samu wuri za ka gudu ba. Ka zo ne da zimma na son ka taimaki society naka to idan ana lura da wannan to ni na ba da imanin cewa za a samu maluma na kwarai wa'inda kuma suke da hazaka kuma gwamnati ya kamata ta yaya za ta gane su shine ta bibiya akwai da ana amfani da inspectors yanzu an lura da cewa inspectors din ya zamanto wani kalma ce mai kauri an koma supervisors to ya kamata da dex officers din da su karan kansu kamar yadda na faɗi daga cikin littafi na idan su da suke da hannu kan wannan harkar ilimi su kasance cewa suna ziyarta da mun bude idanunmu muna na a primary schools mun san kwamishinan ilimi ya zamanto yana kewaya local governments ɗinsa yana kewaye local governments ɗinsa domin ya tabbatar haka kuma yana daɗa ƙara tsoro a zuciyar maluma cewa fa za a zo a bincike mu to yana sa aiki ya tafi to don haka nake kiran gwamnati a kai idan tana so ta sake wa kwamishinonin ilimi mara a daina kawo siyasa wadda idan kwamishinan ilimi ya fita ya ɗan kewaye local government ɗaya biyu uku a zuwa gaya wa gwamnati cewa ka kyale shi zai siya kujeranka ne to irin wa'innan duka ina son gwamna da kuma mukarrabansa su sake wa juna mara domin ilimi ya tafi irin wa'innan abubuwa za su taimaka wa ilimi ya ci gaba menene kuma na haƙƙi wadda da ake tanadawa malamai wadda a yau da son ka ne kana son ka ga wa'anda da su hakika haƙƙi na farko na malami shine ka biya shi albashinsa domin malami ba shi da wani abin da ya fi albashinsa na farko kenan na biyu ka zamanto cewa aiki da yake yi ka kawo masa kayayyakin aikinsa to ni ina gani idan wa'innan suka samu wajen malami malami bai da wani abin da zai kasance yake ciki domin gudanar da ilimi yana tafiya ne akan abubuwa uku zuwa hudu idan an ce ilimi ne domin shi kanshi ilimi yana bukatan wa'annan abubuwa guda hudu na farko shine ɗalibi na biyu shine malamin na uku shine karan kansa wadda ya rike wa'annan abubuwa mana iyayen yara da kuma shi kansa gwamnati karan kansa wa'annan abu hudu in suka kasance kansu a rarrabe to ilimi ba zai tafi ba. Masu haro kuma Allah ka mu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da aka saurara da kuma Cibahiro Diodone da Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku ibrahim ka almasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri a huta lafiya.